الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة باهك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أيوان الليتنين أشرين دا شاك أشرين دا بيار قوات جمادة الآخر hijiriyar manzo tsira da amincin Allah tabbata gare shi 1400 da arba'in da ɗaya da hijirarsa daga birnin makka zuwa madina wanda kuma ya dace da sha tara ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin daidai a bar a nan masallacin al'ansar na alhaji kyari dekwa da ke cikin birnin maiduguri a kan titin gombale road old jare borno state nigeria don ci gaba da darasinmu mai tarin albarka darasin al'usulu salasa kuma wannan shi ne darasi na hamsin da biyu a cikin wannan littafi mai tarin albarka ɗan uwa idan ba mance ba satin da ya shige muna bayani ne akan manzo sallallahu alaihi wa da kima da daraja da ɗaukaka da Allah mai girma da buwaya yaye masa ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya mai da shi annabi ya mai da shi manzo sakamakon wannan bayanin da muke harbo muka zo muka cike akan bayani akan isra'i da mi'rajinsa sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa Allah mai girma da buwaya ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama don ya isar da sako zuwa ga duniya ga baki daya a daidai wannan lokacin lokacin da duniya tana dalmiye tana hallake cikin duhun jahilci Allah ya ce zan baka kariya fasda bi ma tu'mar wa a'rid anil anil anil ya Muhammad fita ka isar da sakon abin da aka baka umarni ka kawar da kai daga dukkan wani cutarwa da mushirka za su yi maka kuma Allah mai girma da buwaya ya ce in ka fara wa'azin wa a ashirataka ta kal’akrabin ka gargadi danginka waɗanda suke na kusa da kai sakamakon wannan kira ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fita ya hau dutsen safa yana yekuwa yana cewa ya bani fihim ya bani ali ya bani fulan haka ya dinga kiransu ɗaya bayan ɗaya domin su zo su amsa kiran da yake tafa da ke a daidai wannan lokacin malamai suka ce mutane suka dinga tururuwa daga birnin makka suna fita suna zuwa inda dutsen safa yake don su ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fara har a wannan ruwayar ya nuna tsohuwa da ba ta da lafiya ko tsoho da ba da lafiya da ba zai iya fita ba sai ya tura jakadansa ya ce wane je ka ji abin da za a faɗa bayan sun taru manzan Allah ya ce yanzu ku bani labari shin idan nake da ko a bayan dutsen nan da nake kai akwai mayaka mahaya a kan dabbobi za su su yaƙe ku su hallaka ku shin za ku yarda da ni ku gaskata ni kalu na'am suka ce kwarai ya muhammad ma jarrabna alaika illa sidqan ba wani magana da muka taɓa jarrabuwa da shi ko kuwa mun jarrabe ka ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba abin da muke samu tattare da kai in ba gaskiya ba yace to ku tabbatar tana da kun yarda ni mai gaskiya ne fa inni nadhirun ni mai gargadi ne mai yi muku wa'azi baina yadayya azabun shadid a tare da ni azafai azaba mai tsanani ga dukan wanda ya kafirce min ya butulce wa kirana sannan dukan wanda ya imani da kirana akwai aljannar ni'ima aljannar jin daɗi da lagwada tare da shi kowa ya amsa kowa wasu suka shiru wasu suka tsaya tunani wasu suka faɗi maganganu masu kyawu banda mutum ɗaya shine abu lahab abu lahabin nan kuma yana daga cikin babbannin manzan Allah yayyan baban manzan Allah dan dangi ne jininsu ne tare da su suke amma amma abu lahab da ya buɗe baki sai ya ce tabbalaka ya muhammad Allah ranka ya muhammad alihada tana. Don saboda wannan magana cewa kai ka ce kai annabi ne ka tara mu ka dinga yi kuwa duka gari aka taru Allah ranka ya faɗi na maganganu aka watse a wannan wajen nan take Allah ya saukar da aya na tsine masa shi ma kamar yadda ya tsine wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka gane kimar manzon Allah da falalar manzon Allah da girman manzon Allah nan take aya ta sauka tabbad yada abila habin wa tab tabbad yada ya halaka yada hannaye guda biyu na abila habin da yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su hannayen sun halaka wa tabba shi kansa ma ya halaka ma agna an umaluhu huwa ma kasaba dukiyarsa da abin da ya tara ba abin da zai amfana da shi komai tunda yana kan wannan ɗabi'a sai yasla naran ta lahabin zai shiga wuta mai huruwa mai tsananin azaba wa mra'atahu tare da matarsa za ta shiga dan saboda kyawunta ana ce da ita ummu jamil uwar kyawu tana da dogon wuya masha Allah tabarakalla tana daukan sarka kyakkyawa ta sanya tana burga da shi tana alfahari da shi cewa mijinta yana da wadata ga kuma ita tana da kyau. sai Allah ya ce wa wa tare da matarsa tunda tana taimaka masa wajen cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su shiga wuta wannan matar hammalatul hatab mai ɗiban kirare ita ce take ɗiban ciyawa take ɗiban ƙaya take ɗiban dukkan abin da zai cutar da manzon Allah ta rinka zubawa a layin da manzon Allah zai fita Allah ya ce tun da kina da kyau kina alfahari da kyawunki sai ce ji da ha hablum min masadin yace a cikin wuyanta a wuyanta akwai igiya na kaban wutan jahannama da ki za a daure ta a ja ta kai ta jahannama wannan sarkan da kike alfahari da shi kike ji da shi shi za a mai da shi igiyan wuta a daure ki da shi a ja ki zuwa jahannama kaga wannan malamai suka ce duk yana nuna wa kimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan manzon Allah bai gushe ba ya ci gaba da yin wa'azi yana ta kiran mutane zuwa wuri wuri wuri gari gari gari su ko su gushe ba suna cutar da shi suna azabtar da shi nau'in azaba kala kala akwai lokacin da ya zo sun kuyawa yana ibada abu jahil ya ce wai har yanzu muhammad yana zuwa yana turbada goshinsa a ƙasa inda yake yi suka ce kwarai ya ce to in har ya sake zuwa ya fara ku yi min magana na san abin da zan yi masa zan Allah ya zo ya fara sallah a cikin masallacin harami sai ta koyi zo a guje mutane suna tare bi ma'ana niyyarsa ya kawo manzan Allah ya wujijjiga ya masa abin da ya ga dama ya zo dab da manzan Allah sai a ganshi yana ihu kuma ya tsaya tare yayi da baya da baya yana gudu aka ce yaya yace tsakani na da wannan mutumin naga wani abin da ba zai yi in tinkari wannan abin ba sai koma baya bayan manzan Allah ya gama sallah aka tambaye shi yake ai wani rami ne daga cikin muka jahannama a gaban muka ne mala'iku kuma suna nan sun yi tsohu. inda ya tsallaka yayi gaba za su kama shi su tsintsin kashi sannan su je ba cikin wannan kwari na jahannama wannan yake nuna maka kimar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to in kai irin wannan sanin to ka san manzan Allah ba an yi magana ka to wallahi san manzan Allah ne a zuciyata na'am son manzan Allah zuciyar kabu ne mai kyawu ka san shi ka san kimarsa sannan kuma ka son shi sallallahu alaihi wa sallam ya gama duk abin da zai yi bai ci nasara ba su uku ba su wasi dan wa'il dukkan su wa'annan sun cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam nau'in cutarwa iri iri kafin lokacin da yayi sujada ya sunkuya aka dauko mahaifa aka dora a gadan bayansa ko a wuyansa bai tashi ba ana ta ihu ana dariya har sai da yarsa fatima ta samu labari ta zo ta ɗauke wannan mahaifar ta tunkuɗe ta ture ta goge tukuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga kansa yana gamawa sai ya musu wata bakarariyar addu'a yana cewa Allahumma alaika bi abi jahalin ya Allah ina kai kukanka ka ji da abi jahal wa alaika bi utbah bin rabi'a ya Allah ayi maganin utba dan rabi'a wa shaiba da kuma shaiba ibn rabi'a dan rabi'a wayannan guda biyu duka a yakin badar aka kashe su abu jahal shi ma yakin badar aka kashe shi wal walid bin utba da walid dan utba wa umayyah bin halaf da umayyu dan halaf in kudi kake ji in ka samu wannan ya kare wa uqba bin abi mu'ayyid da uqba dan abi mu'ayyid wayannan dalla dalla manzon Allah ya kama sunan su ruwaya ce ingantacciya manzan Allah ya kama sunansu ya tsine musu albarka ya ce ya Allah yi min maganinsu mafi yawancinsu ga baki ɗaya a yakin badar aka kashe su manya-manyan nan kasurguman nan mutum saba'in a yakin badar aka gama da su manzan Allah ya je ya tsaya kansu yana cewa bayan an zuba su a rijiyar badar za a binne ya tsaya yana ta ya kaiwa ne ne ya musu addu'a ne yana kama sunansu ɗaya bayan ɗaya ya kaiwa ne ya kaiwa ne ya kaiwa ne shin alkawarin da na gaya muku in buku bi ni ba za ku je ku riske shi kun same shi ko buku same shi ba amma ni alkawarin cin nasara da Allah ya ɗauka min na same shi haka manzan Allah ya ce da har sai na abakar a watar waya sai na umar ɗaya daga cikin sahabban sannan guda biyu suka zo suka ce da shi ya rasulallah ruwayar sai na umar ce yaya kake magana ga waɗanda suke gawa matattu an zuba su a rijiyar badar kana magana da su manzon Allah ya yake da shi ba ka fi su jin abin da nake faɗa ba Allah ya mayar musu ransu dan a sake cin ransu su ji abin da nake gaya musu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba waɗannan suna cutar da shi da cutar wanta yawa ya umarci sahabbansa su hijira suka yi hijiran farko suka je garin Habasha bai yiwu ba bayan wata uku zuwa hudu suka sake dawowa manzon Allah aka daura masa takunkumi shi da jama'a sa suka yi wata uku ba sa ci ba a miƙa musu abinci ba a saye da sayarwa da su sai da suka zauna wa shekara uku tukunna aka warware wannan alkawarin azaba ta yawa manzon Allah ya sake umarta su sake yin hijira karo na biyu su sake koma a birnin Habasha suka sake yin hijira suka sake komawa Habasha manzon Allah da ya gani tsanani yayi tsanani sai ya ce to yanzu ya kamata in tafi birnin Qais in je in kai wa'azina domin yana bi lungu lungu sako sako taro idan ya yi taro manzan Allah zai je zai shiga haiman larabawa ya yi musu wa'azi ya musu bayani amma koransa ake tsine masa albarka ake yi abin ya yi yawa sai ya ce to bari ya silale ya je birnin ta'if ya silale daga ci sai bawansa zai dubi na hare ‘yantaccen bawansa shi ne yaren gidansa shi ne ɗan agajinsa shi ne ɗan agaji shi ne mai gabatarwa shi ne mai komai shi da manzan Allah biyu rak tsakanin makka da ta'if kuma yanzu haka kilomita saba'in ne amma da kafarsa ya tafi ba doki ba rakumi babu abin hawa ya je ya bujiro musu da musulunci yana zuwa ma ya samu manya-manyan gari da dattawan gari a daidai wannan lokacin kuma mutanen makka da mutanen ta'if duk da cewa akwai wata 'yan dangantaka tsakaninsu na jini da kuma na auratayya amma akwai rashin ga miciji saboda wani dalilin wata ‘yar fitina da ta kunnu a tsakaninsu saboda haka da manzan Allah ya je sai ya samu jagororin ya yi tattauna tare da su kuma ya nuna musu cewa da Allah kar su nuna cewa ga mutanen maka cewa manzan Allah shi ya zo garinsu ya zo bujiro musu da wa'azi da ya ji sun kasa kunne suna sauraron sai ji daɗin yin bayani yana ta musu bayani bayan ya gama suka ɗauki kalmarsa suka jefa masa suka ce ba sa bukata maimakon su kame bakinsu kuma sai suka ci gaba da yadawa a cikin gari ga muhammadu ya zo da abin namu kuma mun ki suka sanya wawayen gari da zaune gari banza aka dinga jifansa jini na malala a kansa sallallahu alaihi wasallam haka ya bar wannan gari ya fito yana bar wannan garin da ya fito ya kamo hanya yana zuwa yana zuwa yayi nisa sallallahu alaihi ya je ya samu wasu gonakin dabino ya shiga mai gonar ya baci nono da dabino ya ci a daidai wannan akwai wani ba nasare daga cikin nasarawa da suke masa aiki bawansa ne ya bai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abinci sai ya karba ya wanke hannunsa sannan ya ce bismillahi ya ji duk abubuwa da na sababi wanda bai saba ji a bakin wani ba ya ji a bakin manzon Allah ya ce ta wannan daman shi ne buri na bukata ta da nazo kamar yadda Salman al-Farisi ya yi to wannan ba tarihin shi nake so in so gare shi ba so nake in cimma zuwa ga me yasa aka yi Isra'i da Mi'raj wanda satin gaba muka tsaya kai. cikin bayanin satin ne shi din na yanke wayannan bayanan na tafi to manzon Allah da ya sha wahala ya jigata jini na malala har takalminsa da ke tafiya jini ne ya ce kawai sai na ji wani murya a sama wani gajimare ya yi min inuwa da na daga kai ya ce sai na ga jibrilu ne a zaune a kan kujera sai ya ce ya rasulallah ga mala'ikan duwatsu ke tare da ni Allah ya turo ni dukkan abin da kake bukata ga ya masa a yi wa waɗannan mutanen mala'ikan dutse ya masa sallama ya ce in ka so in da cicciɓa babban dutsen maka dan ɗaya bangaren yamma da bangaren gabas ko in kifa a kansu shi kira an gaba da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba na bukata ina fata Allah ya fitar da wanda zai amci kira na karkashin tsatson su cikin ƴaƴan jikokinsu, Allah ya fitar da wanda zai amci wannan kira yace tabbas Allah ya yi gaskiya da ya siffanta ka da wabil mu'minina raufur rahim wannan faifan haka ya kare manzan Allah da ya tashi dawowa labari ya isa wajen mutanen maka ya fita ya je ɗa'ifa an ƙi karɓarsa an dawo kaga baya da dama da zai shigo maka kowa ya zare kan kali yanzu ka je garin adawa ka je mutanen da muke faɗa da su ka kai musu kira minki kai ɗan cikinmu ne manzan Allah zai samu damar shigowa ba sai da ya sami wani ɗaya daga cikin dattijan mutanen makka ya fita waje yana hanyar zawa suka ci karo da manzan Allah manzan Allah yake ce ka bani dama in shiga birnin maka karkashin kariyarka yace Muhammad har kai zaka nemi kariya yace tabbas yace to na baka ka shiga maka karkashin kariyata shi ba ba musulmi bane yana shigowa suka yo kansa suka ce gaban kanka ne ka shigo karkashin kariyar wani duk da jahilcin da suke yi a wancan zamanin sun san hurumin kariyar wani manzon Allah ya ce ba gaban kaina na dawo garin Makka ba karkashin hurumin na nazo sai ga shi aka ce kai ne ka ba manzan Allah ka ba Muhammadu hurumi ya ce ni na bashi ce kai sa'a wuce da haka manzan Allah ya samu damar gawowa birnin Makka to yanzu mu daga cikin wane ne daga cikin hakore shi da garinsu gidansa unguwarsu jama'arsa to ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala to da ya dawo ya ci gaba da wa'azinsa sahabansa wayancan sun fita kuma sun tafi hijira yana ta wa'azi yana cikin damuwa sai manzan Allah sai Allah ya saukar masa da aya ta a isra'i da ke sai Allah ya so ya yi isra'i da ke a farlanta masa sallah don saboda Allah ya kwantar masa ransa ina ji yanzu kun gano saboda a kwantar masa ransa a nuna masa cewa e fa tafiya da kai birnin ta'ifa suka cutar da kai wai dan addininka ba gaskiya bane gaskiya ne wahala da kake sha a birnin maka wai dan ba addininka ba gaskiya bane gaskiya ne sahabbanka yadda suke cutuwa suke cikin bala'i wai ba dan ba sa kan gaskiya ba suna kan gaskiya haka sunnar Allah take in kana gaskiya sai an jijjiga ka an ji ka tabbata to shikenan magana ta kare an yi أن an أن يقولوا Amanna wa لا يفتنون shin mutane suna tsammanin cewa za a su haka kara zube ba za a jarrabe su cikin imaninsu a a sai imani an jarrabe to wannan jarraba ce to manzan Allah ma ya ɗanɗana sahabbai ma sun ɗanɗana da waɗanda suke tare da shi to a daren nan ne sai Allah mai girma da buwaya ya turo mala'ika mala'ika ya zo mala'ika jibril shi kenan ya ce ina cikin dare sai aka kwankwasa min kofa aka fito da ni bayan an fito da ni ya ce sai suka tafi da ni waje mai nisa bayan gari sai aka kamun wata dabba shi bai kai alfadari ba sannan kuma ya fi jaki girma satin da ya jige na ɗanyi kuskun tuban harshe ko don saboda haka to a gyara shi bai kai alfadari ba amma ya fi jaki girma ana kiranta buraka kai dalitin wancan a maimarin ka ka sanya wannan a wajen kai replacing nasu da wannan ana kiranta buraka tana aje kafarta a inda idanta ya hango da haka aka tafi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama birnin Kudus aka ce ya nafila sallah raka'a biyu ya nafila raka'a biyu a ɗaya wayar kuma aka tara masa annabawa ya jagorance su malaman suka ce wannan ishara ce ake manzan Allah ana kwanta masa rai cewa addinin ka addinin gaskiya ne ga sauran annaba ma an taso maka da su kuma ka zama kai ne jagoran su limamin su inda a ce da ranka suka zo waɗannan annabawan kowa zai zubar da annabcin sa ya bi ka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an ɗauko a taura da injila ana dubawa yace me a taura da injila za ku duba ku aje su a gefe alkur'ani ya shafe komai yace lauka na musa hayyan lama wasi'ahu illa ba'i. da annabi musa yana da rai shi da kansa ba abin da zai kai shi zuwa ga gaci sai bi na ni muhammadu haka annabi ce. wannan babban mutum ne ba. mai kima ne fa mai daraja ne fa sannan an ce ga bayaninsa kana ta eh to amma dai kuma an yi magana ka ce ai son sa kake to ka karanci wane ne shi ka karanci tarihinsa ke sa malamai suke cewa in dai ba za ka karanta tarihi ba ba za ka san kimar jama'ar ka ba in dai ba za ka karanta tarihi ba ba za ka san kimar addinin ka ba karanta tarihi shi zai nuna maka wane ne kai wane ne magabatan ka ke sa duk abin da za ka yi addinin nan yau shekara dubu da wani abu ake yi in na furta in ka furta in ka ce za a ce waye magabacinka waye ya zo da wannan magana da kake zuwa waye ya furta wannan kalma da kake furtawa a a walan wane ne shi kuma daga ina ji daga ina aka silsila har ya je ya tike to wannan kana kan gaskiya Allah ya samu dace daga nan aka yi sama da shi mala'ika ya dauke shi har sai da aka je saman farko suka kwankwasa aka ce waye ce jibril wake tare da kai ce muhammadu an ba shi izini ya zo eh ya zo kafin nan akwai hadisi ingantacce na cewa in Allah ya so zartar da wani abin da ya ga dama zartar da hukuncin abin da ya ga dama ya yi sama za ta girgiza al'arshi zai girgiza mala'iku baki ɗaya za su suma ba wanda yake da hayyacinsa sai mala'ika jibril sai Allah ya gaya masa wane zai mutu wane zai rayu za a yi abu kaza za a yi abu kaza duk abin da Allah yake so in ya zarta in ya gaya masa sai mala'iku su farka suna farkawa za su ce ma za qala rabbuna qala al-haqq ya jibril me mahalicin mu ya faɗa Allah ya faɗi gaskiya kafin a gaya musu ma fa suka ce za su tambaya su ce me Allah ya faɗa Allah ya faɗi gaskiya sai Allah ya ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza jibril ya gaya musu to a wannan lokaci in ya gaya musu su ne za su rinka tattaunawa mala'ikun saman farko suna hira na biyu ma suna hira na uku suna har a zo sama na ɗaya suna wannan hira har kuma wasu mala'iku da suna dutis a saman duniya a sararin samaniyan duniya suna hira in suna tattaunawa Allah ya zarta da hukunci za a yi kada za a yi kada shine sai aljanu wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan sai su je sato abin da suka hana kaga duk wanda yake da kai sun je saman farko ƙarya ne su da kan suka ce wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba suka ce da muna zuwa muna satar bi amma tun daga haihuwar wannan mutumin annabi Muhammad kenan da muka binciki sama za mu je mu satoci din nan fawajadina sai muka samu sararin samaniya muli'at an cika ta da harasan ga sojoji na bala'i harasan yan gadi masu gadin banda sojoji masu gadin kuma suna amfani da mizail samfurin sikad wa shuhu ba da tauraro mai tafazin wuta shi na za a gani tawo ta wuce ana ta tauraruwa mai wutsiya ganin ki ba alheri ba ta wannan taurari ake jifa in aka jefe su wasu sai su mutu wasu su gurgunce wasu su nemi wana sai su je su sami inda akwai datti akwai kazanta sai su zauna wai su gaban aiki to wanda bai gama mutuwa ba ya da kasa in ya jagindi ya jagindi ya shiga ban daki ya zauna kai kuma kana jin fitsari ko ba haya ya ba addu'a ka shiga ka taka su sai ya make ka ce wallahi da ya shiga ban daki ba shi aka turo shi bujaljani ya taka bai addu'a ba ko kuwa su je kan kan kan kan kan bola ko waje mai kazanta ko waje mai datti shi yasa ba a so ka bar datti a gidanka ba a so ka bar kazanta a ɗakinka ya ku samari masu tara shirgi da kazanta a gyara a wanke karka ba ɗakinka da kazanta to in Allah ya bada umarnin suna suna tattaunawa su za su je sauko to Allah ya bada umarnin suna tattaunawa sun san cewa annabi an aiko ya zo amma da ya zo don saboda suka aiki aka ce waye kai shine shugaban su oga kwata-kwata fa kamar babban janaral ne ya zo zai shiga bariki kuma shi ne obasiya na wajen zai shiga amma za a tsaye da shi a tambaye shi a ce waye shi a gan ba cika aiki ba yi abin akwai dan nauyi ya ce shi ne jibrilu daga ce waye ke tare da kai sun sani ba ya ce muhammadu ne abu isa ilai an aiko ya zo eh aiko aka buɗe sai ya hau yana hawa saman farko wani annabi ya tarar annabi adam alaihi salam yana sa yake ya tarbe shi ya marhaba da shi ga ɗansa jikansa kuma ya masa addu'a na kirki muna da labarin zuwan ka ka Allah ne ya gayyato ka ya wuce gaba yana zuwa sama ta biyu sai ya tada ‘yan uwan ‘yan abu na yi hala annabi yahya alaihi salam da kuma annabi isa alaihi salam a sama ta biyu su ya riska yana riskarsu shi ma suka tarbe shi suka yi masa addu'a suka yi masa fata na gari ya wuce zuwa gaba domin duk sama ana da labarin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar nan kamar ranar sallah ne kamar ranar biki ne an taru shugaban kasa idan zai zo yaya mai girma gwamna idan zai zo yaya kowa an yi zuwa ana ta kallo ina yake ne shi aka ya gama aka wuce sama ta uku ana wucewa sama ta uku sai ya tada annabi idris alaihi salam wanda Allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliyya shi ma ya masa addu'a ya masa fata na kirki yana wucewa sama ta hudu sai ta dawa ta biyar kai afwan ta hudu yana wucewa sama ta hudu sai ta dawa annabi harun alaihi salam suka tattauna da shi ya masa addu'a na kirki ya wuce sama ta biyar ya je ta da annabi musa alaihi salam afwan ta shida ne annabi Musa ta biyar annabi Harun alaihi salam annabi Musa bayan sun gaisa sun tattauna sai ya wuce sama ta bakwai ita ce ta ƙarshe yana zuwa ya tada annabi Ibrahim alaihi salam yace ina zuwa sai na tada shi ya juya baya ya jingina jikinsa a baitul ma'mur aka tambayi manzon Allah aka ce wanne ne baitul ma'mur yace wani gida ne dab kamar yanda Ka'aba take haka yake a sama nan ƙasa ku mutane kuna ɗawafin ka'aba su ko mala'iku suna ɗawafin baitul ma'amur a sama kullum dare Allah Allah yana halittar mala'iku dubu saba'in za su yi ɗawafinsa kamun gobe kuma idan suka yi ba za su sake zuwa su yi ɗawafinsa ba ila yau milki mace za a tafi da su wasu sababbi Allah zai halitta dubu saba'in saba'in saba'in to adadin na Allah wa ya sani wa ma ya alamu juno da rabbika illa Ku ba wanda ya san adadin rundunar Allah sai shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka tafi da shi bayan manzon Allah sun haɗe nabi Ibrahim ya tarbe shi yayi masa addu'a na kirki ya sa masa albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam summa zuhiba bi sai aka tafi da ni aka wuce da ni kaga nan Jibril shi ma ne ya tsaya har wasu malamai suke cewa da ya ce a wuce aka ta'a ƙudurin da ya kawo ka nan shi ne kuma zai ɗauke ka zuwa gaba ya ce kwanza tare da wa za mu tafi kuma ya ce ƙudurin da ya kawo ka nan shi zai kai ka zuwa gaba wa mamin na illa wala hu maqamun ma'lum kowa yana da position nashi sananne baya wuce wannan territory kudura da irada ta wuce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ga ni ga sidratul muntaha ya je wajen sidratul muntaha ya ce ina ganin ta ya ce na ganta wata katuwar busiya ce ta magariya ganyenta saboda girmansu kamar kunnan giwa ne ‘ya'yanta saboda girmansu kai ka ce tulu ne an san tululuwa wanda a ƙauye ana ibar ruwa da shi ɗin mata suna ɗorawa a baya yace izza da buwayar da gadarar Allah ya yi haska haskensa yace nan take wannan buciyar sai ta rike ta canza ta zama wani iri saboda canta ba wanda ya isa ya siffanta ta yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya yi magana da shi Allah ya farlanta masa ya masa waya ya yi masa wato wahayi ya farlanta masa sallah hamsin wannan duk an yi haka ne don haƙurta da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a nuna masa abin da yake kai yana kan gaskiya sallah hamsin ya ce ina dawowa da na dawo sai na dawo na wuce annabi ibrahim na zo sama na shida muka haɗu da annabi musa alaihi salam ya ce ya mu'amal me aka farlanta maka me ubangijin ka ya tattauna da kai ya ce musa an farlanta min sallah lokacin hamsin annabi musa ya ce ni na yi mu'amala da banu isra'ila na same su mutane ne masu matsala ya ce mutanenka ba za su iya sallah lokacin hamsin ba koma wajen allah ya rage maka annabi Musa alaihi salam kenan shi sa wani malami yake cewa kai wannan wannan annabi ai ya kamata mai masa salati na musamman aka koma aka rage da ya aka rage masa biyar saura arba'in da biyar ya dawo annabi musa ya ce koma a rage sun yawa mutanen ka ba za su iya ba ya koma aka rage hadisin manzon Allah ya takaita ya ce kai Musa yana mai da ni ina komawa Musa yana mai da ni ina komawa har sai da naje komawa aka ce sallah lokaci 50 Allah ya ce lokaci 50 ya Muhammadu kamar yanda na baka lokaci 50 yanzu na mai da ita lokaci biyar biyar din nan kowane sallah idan kai za a baka a bakacin sallah goma kaga an samu amfanin kenan yace yanda na farlanta nazara ni bana kyauta in rage kai ne a gidan duniya za ka yi kyauta ka rage wani kullum zan rinka baka dubu biyar biyar ka ba su sau biyu so uku ran ya wuce mai gance ka ba da kaza kai ma ya kai haka to wannan kai na duniya kenan Allah ya fi karfin haka in Allah ya maka baiwa ya maka kyauta duk ka Allah baya kwacewa ina ji an gane wannan kuma kyauta ce irin ta Allah Allah in ya rubuta ka kai dan aljanna ne a cikin mahaifiyarka duk ka, daga ƙarshe ka zo kai aikin kirki kuma ka tuba kuma ka shiga aljanna ka yi tsiya da yawa ka yi mai kyau kaɗan amma Allah ya fiye maka saboda kyautarsa wannan sai Allah sai Musa ya dawo wajen Musa Musa ya ce yaya ya ce min da ita lokaci biyar annai Musa ya ce koma a rage maka biyar ɗin ma sai an sha wahala sai annai Mama ya ce wallahi ina jin kunyar mahalicina na yi zirga-zirga ya ce Allah ya sa biyar ɗin ma albarka ya ce sai ya dawo a haka to yanzu abin da annabi Musa ya faɗan ba gaskiya bane sallah lokaci da dima yaya yange kalamerin tayi jakar wani idan ya samu hira ya ga ana sallar isha ha wallahi yanzu ban yi sallar isha ne wannan yana ganin sallar bala'i ne gare shi shi ko wance ta ah, alhamdulillah ai mutune muka yanzu ta isa yi mu muna ganin in muka yi sallah mun huta da kajaga mun huta da nauyi kai wannan nan sauri na sauke ta alhamdulillah to alahi alin da mu muni shi ko manzon Allah yi shiga cikin kunci ya tsanani ne ma yake fara sallah har idan ya shiga cikin damuwa sai ya ce arihna biha ya bilalu ya bilalu zo ka kawo abin arwala ka kwanta mana rai da sallah sai arwala ya shiga nafila da sallah kai kuwan kai shiga bala'i man sallah kake haka manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce kuma aka yi wa sallah bushara aka yi mata ƙarfi aka ce cikin al'umma ka dukkan wanda ya kula da ita to shi kenan sauran abubuwan za a yi masa fasauka yau a sabu sabon ya tsira wannan shine farali na farko saboda girman ta aka kai shi sama mala'ika ma bai zo da ita ba an je an yi baki da baki da shi Allah ya bashi kuma aka ce tana wanke zunubi tana kankare zunubi manzon Allah ya siffanta ta a muwatsa cewa ne kamar dai wato safiya ce idan safiya yayi mutum ya shiga yayin wanka rana yi wanka la'asar yi wanka magarba yi wanka isha yi wanka manzon Allah ya ce za a samu sauran zunubi a je sauran dauda a jikin wannan mutumi kullum zai wanka sau biyar aka ce ba zai saba manzon Allah ya ce to ka haka sallah lokaci biyar take Allah yana kankare zunubai tare da ita saboda haka yanka kula da sallah ana yin Allah yana kankare maka zunubai tare da ita sallah musamman ma malamai suka ce ka abin ka isa sallah a ruwan Allah kana wanke hannunka zunubi zai zubo a wani ruwayar da ɗigon ruwa na ƙarshe ka kurkure bakinka haka ka shaƙa hanci ka fitar haka duk zunubai za su biyo ka ne wani yake cewa wai a hanci kowane zunubi ne ake shaƙa dumura nawa ka shaƙa babana wanda ba yarje maka ba ina ji an gane idanuwa wanda ka kalla a zazawa tare da zunubi lokacin da kake wankewa ta sa malamai suke cewa yawan arwalla ne ya fi ko kuwa rike arwalla ne so cewa yawan arwalla shi ya fi rike arwalla saboda duk da mo kana wankewa da mo zunubi na su ba to Allah ya kankare mana Allah ya datar da mu ga shi addini ya yi mana gata manzan Allah ya dawo a cikin layin da ake tafiya da shi kuma an yi yawo da shi ya ga abubuwa da yawa ya ga mutumin da ake yage masa baki ana yaga masa hanci ana yaga masa ramin ido an gama da bangaren dama sai a dawo hagu an gama da hagu a sake koma a dama yace wannan fa aka ce ka tafi nan ba wajen tambaya bane ya ga mutanen da tsirara maza da mata cikin wani abu wani randa ƙatuwa bakin karami ne ƙasan kuma ƙato ne kuma ga wuta na huruwa in bakin wuta ya ya ci sai daga mutanen ya dago su sama maza da mata tsirara suna ihu in ta yi ƙasa kuma a sake mayar da mutanen ya tambaya ce waɗannan fa aka ce ka tafi nan ba wajen tambaya ba ne ya tadda mutumin da a kogin jini yana ta iyo zai fita ga wani mutum sai ya zo da zai fita akwai duwatsu ya tara sai ɗauki dutse ɗaya jefa a bakinsa dutsen sai ɗauke ce mai da ke tsakiyar kogin jinin yana ihu yana kuka ya tambaya aka ce je kanan ba wajen tambaya ba ne haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama duk abin da yake ya je ya tadda wani tsoho ya tadda kai wani mutum idanuwansa daban ya sanya wuta a gaba yana ta hura wuta ya ce wannan fa aka ce je kai ba nan wajen tambaya ba ne ya kada wani dattijo da yara zagaye ya tambaya aka ce ba wajen tambaya ba ne bayan an yawo da shi gaba daya an dawo da shi gida an bar shi cikin dare fa wataƙila cikin minti goma sha biyar aka yi wannan abu ko minti talatin in ya yawa awa daya kaga wannan zai buga maka kwakwalwa kenan yanzu wani idan aka gaya masa kakanninmu na da inda za a gaya wani za su tafi maka sai sun yi tafiyar shekara takwas ko tara tukuna su je maka to yanzu ka tashi wuzin ko awa za ka je maka wannan jirgin ku irin jirgin don karan na ne an mai gudu ne ba within 3 hours kun je within 3 hours kun dawo to yanzu tsoho na wanda ya rayu a wancan lokaci in kace da shi akwai abin da zai kai ka maka cikin awa uku zai yarda ke ƙarya ne waya da ya fito ma sabon fita da tijo tsoho ɗansa ya tafi can turai yana karatu ya bada ya fita aka ce ayin goyi kakan goyi ba ana dai niro manazin inda an ci bula su tullan ne a wancan gari eh aka buga masa aka haɗa masa ce ba ma dai kaza da kaza tsoho yana jinsa yake ni ma ya yi ne <laughs> ko kai ne kai ne kariya kake yi bai yarda ba ya ce yaran banza yau za ka haife ku za ku kamun dabaru ku kamun wani abu wai in yi magana da wani wai yana wata duniya bai yarda ba amma yanzu kai ka yarda ko ka yarda ba to ka gani saboda haka idan manzon Allah ya zo ya bada wannan labarin za a yi jidali babba za a yi musu za a yi musu manzon Allah yana dawowa da dare kai kafin nan yake kai tumani laila cikin daren nan kun yi yawo da ni da yawa ku bani labarin su waye ku ku bani labarin abin da na gani sai ce ni ne jibril wannan mika'il ne bayan sun ba labarin duk abin da suka gani da suka ce mutumin nan da ake yaga bakinsa ana yaga ramin hancinsa ana yaga ramin makareci ne mutum ne da ya kware wajen ƙarya zai shirya ƙarya ya yi magana za a ɗauke ta duniya a yi ta yawo da ita ba za a iya warware ta ba wannan shine azaba za azaba barzahiyya yana cikin kabarin sa ake masa wannan azabar in an yi tashin alkiyama in Allah ya ga dama ya yafe masa in bai ga dama ba sai azabtar da shi karan farko wato kai musulunci akwai dadi ba wallahi in ka karanta musulunci akwai dadi duk azaban nan da kake ji in dai ba shirka ba ce a cikin kabarin kan Allah ya azabtar da kai karan farkon ya ga dama zai ce na yafe je ka duk laifi in dai ba shirka ba ce sai sa ake cewa mutane kar su kama shirka shirka yana da muni shi dan maraka rugurgu zaka yake gaba daya Allah ya ce mu da shirka to wannan mutumin aka ce to makareci ne ƙarya ne aikinsa a cikin kabari ake masa wannan azabar in tashin alkiyama yayi Allah ya ga dama ya yafe masa shiga aljanna in ya ga dama kuma ya shiga kabari ya shiga wuta a dan dandana masa azaba na wani lokaci amma dai daga karshe za a yafe masa shiga aljanna ka ji daɗi shirka ne in dai babu duk tsiya da kake ko kullum jinin mutum kake sha ko kullum kake mutum kake in an azabtar da kai da karshe za a yafe maka sa ka cikin aljanna ceton manzon Allah zai same ka to ba abun so bane karan farkon ma ka shiga wuta Allah ya rufa mana asiri amma mutanen da ka gansu ana nan ana ta wato wuta na cin su suna cikin wani abun nan mazinata ne mazan su da matan su shi yasa ka gansu tsirara mutumin da ka gani yana kogin jini mutum ne mai cin kudin ruwa interest wannan kogin jinin da kake ji kudin ruwan ne Allah ya rufa mana asiri ke mutum da kaga yana hura wuta ya ce maliku ne mai gadin wuta ne mala'ikan da yake gadin wuta ne inda kaga kuma tsohon nan da ka gani da tijo ya ce eh annabi ibrahim ne wannan yaran da ka gani kusa da shi yaran musulmai ne da kuma wayanda ma ba musulmai wayanda ba su kai munzulin balaga ba shi sa ake addu'a Allah ka kai ke kafala kula ta annabi Ibrahim alaihi salam wayannan yaran da ba su balaga ba ne can sai suka matsa da shi kafin a dawo da shi kenan ya ga gida mai kyau manzan Allah ya ce nan fa aka ce wannan ita ce aljannar da ake faɗa gidan gama garin musulmai kowa muminai da musulmai kowa yana da fuloti da gida a nan Allah ka sa mu muna da shi ya ce ya sai aka ce da shi daga kanka yana daga samun kansa zawa ya ga gidan da ya fi wannan kyawu wannan fa aka ce to can ne gidanka makaman mahmuda kenan ke can ne gidanka ya ce ku bar ni in shiga aka ce ah, akwai sauran rayuwarka an ba gama so ba aka shiga ba sallallahu alaihi wasallam an yi shiga ya ce wa zai fita ba kaga ta zauna aka ce akwai sauran kwanakinka har yanzu ba baka izini shiga ba sai ka gama kwanakinka za ka shiga suka dawo da shi cikin daren kuma aka aje shi suka koma yana Allah Allah gari ya waye gari na wayewa ya zo na da ƙuraishi cikka shi ne yana cikin wannan littafin arbuce ko karanta wannan bayanin da na dun na rereyo su ne duk amma yana nan gashi nan a rubuce a da safe yana zuwa yace da su ya zuwa ne ya zuwa ne ya zuwa ne jiya da daddare an yi isra'i da ni kuma an yi mi'raji isra'i ne tafiyan dare subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu al-basir to tafiyan dare shi ne isra'i hawan sama shine mi'raji duk nuna maka darajar manzon Allah da kimarsa da girmansa ba wani annabi da aka yi wannan ba shi ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka hausa da shi an hausa da shi ya je ya gama ya dawo sai ba su labari yace je da dare an kai ni Kudus a daidai wancan lokacin kuwa Kudus in sun tara su masu su masu iya su da yankar anya da bin shakka da waye-waye sai sun yi wata hudu zuwa wata bakwai kafin aje in sun ci kasuwa kuma za a yi wata bakwai ko wani abu mai kaba da haka kafin a dawo amma wai muhammadu cikin dare ɗaya sai an je da shi kuma an dawo da shi kai da aka je ba tsaya nan ba an je saman bakwai ya je ya gana da allah an dawo wannan ma a gwangan ha akwai matsala to ga tsoho ma an gaya masa waya ne ya yi magana ɗansa ya ce ba abu ma dai ya ce yau ngila kwangana yi ma ya katunu ya ce ya ji ko kai ne ƙarya kake to yanzu wannan aka gaya musu wannan magana ya za su yarda yana faɗa abu jahil ya kilkile da dariya ya ce mamadu wannan tatsu ne naka na tara mutane za ka faɗa ya ce zan faɗa mana aka taro dukkan jama'a manzan Allah ya sake maimaita musu ya ce an tafi da ni cikin dare mala'iku ne suka zo da ni suka ɗauke ni suka kai ni kudus hmm, abin na kalile yanzu ya yi girma daga kudus kuma ina ya ce aka hau da ni sama har zuwa na saman bakwai kuma na zarce na je na tattauna aka bani farlan tabin sallah na dawo in ka shiga ruwayar saka ce da yawa daga cikin waɗanda sun yi imani da manzan Allah ma daga ƙarshe da suka ji magana suka ce a ya da mun ɗauka mun abin nasa gaskiya ne da yawa suka janye suka ce a wallahi mun janye suka arnince suka kagurce da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bayani suka watse suna ta dariya suka ce yanzu wato abin cutar a yanzu mutumin ya haukace yana da matsaloli a kwakwalwarsa ya suka dare suka barsa wani yana fita sai na abakar shi yana bayan maka ya fita don wasu bukatunsa yana zuwa sai suka ci karo suka ci abubakar yake na'am to ga mutumin naka ya zo da sabon wani abu me yace yake ai mutumin naka wai je da dare an tafi da shi kudus daga kudus kuma an hau da shi sama sai sai na abakar yake da wannan mutumin kafin ya isa wajen ma yake tabbas shine da bakin sa ya fara yake billahi lazi wajen ya fara haka ne ya faɗa ya ce to na gasgata shi na yarda da shi in ya faɗi sama da haka ma na yarda tun daga nan ake kiran sai na abokar asirji manzan Allah ya yabe shi ya ce kai lokacin da duniya ta zauna musulunci ya yi nisa mutane sun fara wani kukukuku manzan Allah ya tsoro suwa ma ya ce kai mutane ku dakata duk wanda ya mana wani alfarma mun saka masa banda mutum ɗaya abubakar abubakar shine duk alherin da ya ba mu samu abin da za mu saka masa ba sai dai Allah ya saka masa abubakar ya yi nisa fa kai akwai lokacin da masallacin manzan Allah ne gidajen sahabai na zagaye kowa in ya ga masallaci dan abin nan sai ya duba garun da yake jikin gidansa ya sassa ya kofa kamar yadda manzan Allah gidansa yana jikin masallaci zai bude kofa ya shigo kowa yana da kofa yana shigowa wata ran dare ɗaya manzan Allah yana zuwa ya ce kullu suddu kullal abwab ya ce dukkan wata kofa a rufe ta illa kofa ta da kofar Abubakar kowa ya shigo kofar daga magari suke zuwa abubakar ya yi nisa fa ya fi karfin ya fi karfin yadda kake tsammani amma wani yanzu ya hau kujera ya sha shayi sai ce abubakar dan wuta ne abubakar ɗagotu ne umar kafiri ne abubakar kafiri ne to Allah ya rafa mana asiri sai Allah ka wanke zuciyarmu da harsunanmu daga zagin waɗannan mutane ce inda ya faɗa na yarda sai suka taru suka ce Muhammadu eh su fanta mana yadda baitul maqdis yake in gaskiya ne kawai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamar yadda ka san hoto sai Allah ya jamu masallacin ya kashi gabana Na ce tana da kofa kaza ta bangaren gabas ta bangaren kudu haka ta bangaren kaza ya dinga lissafo ta kiblarta tana fuskantar waje kaza duk manzan Allah ya lissafa musu tana da kala ana da kala bayan ya gama lissafawa ya ce dutse kaza yana bangare kaza waje kaza yana waje kaza duk ya lissafa musu suka shiru akwai waɗanda sun je baitul maqdis a wajen sun san haka ne ko manzan Allah sun san bai taba zuwa ba wace in mm, to abin da ya faɗa ɗin haka ne wasu sai wani ya tashi ya ce akwai yan mu sun tafi sun je sun ci kasuwa suna dawowa in har gaskiya ne an je da kai dole akan hanya za ka riske su ka tare su tarar da su yanzu yaushe za su dawo saura kamar tafiyar kwana nawa ya rage nan take aikin mala'iku sun jawo hoton sun ɗauko mutanen sun lissafa kilomita kawai ne ya ce adadin kwana kaza ya rage su dawo aikin mala'ika ce saura rana kaza adadin su kaza saura zango kaza suna waje kaza ranan nan da muke magana ku lissafa suna waje kaza an sun zo ku tambaye su kuma idan sun zo shiga raƙumi amali mai irin kala kaza mai ruwan kasa kasa shine zai jagoranci sauran raƙuman su shigo rana kaza ku fita daidai da rana tana kokarin fita su kuma za su shigo maka suka ce mun ji wancan magana da kabala kafin a gama bayani ya ce mu jira rana suka jira ranar asubahi suka fita suka hau kan dutse suka zauna rana yana kunno kai sai kuma ga karaukan tana fitowa tana zuwa suna zuwa daidai da lokacin manzon Allah ya faɗa sai ga katan amalan nan mai kasa kasa a jikinsa shine ya fito yake jagorantar ga gabaki da ya suka ce kai kabura sihiru ibnu kabashata sihirin ɗan kabasha tu ya girma kun san kabasha wayan an danganta manzan Allah mahaifiyarsa ma wai an kururuta akwai wata baiwa da take goya manzan Allah lokacin da yana karami sai suka ce sihirin ɗan kabasha tu ya girma ba ma wai ɗan amina ba sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine abubuwan da suka faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi Isra'i da Miraji da shine dan kwantar masa rai aka farlanta masa sallah malamai suka ce da ba kun ce yana sallah ba eh to wace irin sallah suke suka ce yana yin sallah irin siffar sallah Annabi Ibrahim alaihi salam wato duk ina bada wannan ne wani zai iya challenge naka ya ce kafin nan ya je ya karɓo sallah ai an kun ce yana yin sallah har ana ɗora masa mahaifa ana taka kansa ana take wuyansa e wace irin sallah yake yana yin sallar irin siffar sallah annabi ibrahim alaihi salam raka'a biyu da safe raka'a biyu da yamma shi kenan babu yanzu sai aka ta sallah to lokaci ya kawo kai sai mu dasa aya anan abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi da kuskure Allah ya gafarta mana yan uwa musulmi da suke gida ko asibiti ba lafiya Allah ka ba su kafin lafiya wayanda suke kan nakuda ya Allah ka sauke su lafiya wayanda kuma suke da bukatu daban ya Allah ka fi mu sanin bukatun su ka biya musu wadanda kuma suke neman aure ya Allah ka ba su wayan mata da suke neman mazaje ya Allah ka ba su wayanda jarin su ya kare ya Allah ka daura musu jari yan kasuwa mu ya Allah ka sa albarka cikin kasuwancinsu. Ma'aikatanmu na gwamnati ya Allah ka sa albarka cikin aikin su waɗanda suke neman aiki yanzu ya Allah ka ba su cin nasara wajen aiki waɗanda ko suke rubuta jarabawa na aiki ne ko na makaranta ya Allah ka taimake su ya Allah bukatun mu daban-daban kafi mu sani dukkan sharri da bala'i da ke tinkarar kasar da garin mu ya Allah ka kare mu ya Allah kare mu a masallatan ya Allah kare mu a gidajenmu. ya Allah kare mu a makarantun mu ya Allah kare mu a kasuwannin mu ya Allah kare mu a hanyar bulaguron mu da duk inda muke rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhanaka allahumma ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullah